Taron wanda ya kunshi 'yan jaridu daga sassa daban-daban na duniya ya tattauna sosai dangane da irin sabbin salo da ta'addanci ke ɗauka a sassanin duniya. Farfesa Brandy Bangale shine mataimakin darakta a sashen kimiyyar siyasar duniya a jami'ar ta California ya kuma yi tsokaci sosai kan tarzomar 'yan Boko Haram a arewacin Najeriya. I think one of the things we have to recognize uh, very clearly is that when it comes to terrorism. Daya daga cikin abin da ya kamata a yi la'akari da shi anan shine idan ana batun ta'addanci irin na 'yan Boko Haram da makamantansu to a sani cewar aƙida ce ke maso jagoranci don haka ba za a mai da hankali ga yakar 'yan Boko Haram din kaɗai ba amma za a kuma mai da hankali wurin yakar ainihin aƙidar da ke tasiri wajen haddasa mutane shiga wannan kungiya. Farfesa Brandy ya ce wasu daga cikin mayakan Boko Haram na cikin ƙungiyar ne ba tare da sanin ainihin abin da ya suke cikin ƙungiyar ba wasu ko an tursasa su ne. Farfesa Brandy wanda ya yaba wa kokarin gwamnati da kuma rundunar sojan Najeriya Najeriya bisa abin da ya ce yanzu da gaske suke wurin yakar Boko Haram ɗin amma ya yi gargaɗi. Military, military is one part of many tools in the kit. When one looks at a problem, as I say, if you have a hammer, everything looks like a nail. Amfani da ƙarfin soji hanya ɗaya ce kawai ta samun maslahar wannan matsala. In ka duba batun a gaba ɗaya, za ka ga ai akwai hanya ta biyu da ita ma kamata a bi don za ta iya yin tasiri. Saboda ta'addanci na da alaƙa da abubuwa da dama, kamar aikace-aikace irin na aika aikar ƙasa da ƙasa, batutuwa irin na tattalin arziki da mayin adalci tsakanin 'yan ƙasa, da dai sauransu wannan duk ababe ne daban-daban kuma kowanne na bukatar a bishe ta wata hanya ta musamman amfani da ƙarfin soji na da irin tasirinsa amma ba zai iya kawo ƙarshen komai da komai ba na tambayi daraktan cibiyar bincike mai zurfi kan ta'addanci farfesa ashkili potato ko me yake jin tun farko ma ki haddasa ta'addancin It could be uh, based on a particular belief structure. Ka iya zama dalilai na aƙida wato abin da aka yi imani da shi wani irin bijirewa ne ga al'umma. Abin da muke bincike a kai shi ne yaya mutane suna cikin zaman lumana a yau bari kuma su bijire. Saboda haka aikin mu anan shi ne ta yaya za a samar da zaman lafiya bayan bijirewa. Ko kun gudanar da bincike na ilimi akan Boko Haram yanzu? It depends on what entity in Nigeria invites us to do. Ya danganta wane ne ya gayyace mu Najeriya domin gudanar da irin wannan bincike. idan muka sami alakar aiki da Najeriya za mu yi murna sosai don mu gudanar da wannan aiki amma in ba mu samu alakar aiki tare ba to an mun gudanar da binciken a wa za mu kawa sakamakon rahoton mu if you don't have a strong partnership who do you deliver the results to kalaman farfesa Ashkle Potato daraktan cibiyar bincike mai zurfi kan ta'addanci a duniya da ke jami'ar California Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga California